Masu sauraro barkanmu da warhaka, kun barkanmu da saduwa cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka tare da ni Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin kamar yadda aka saba yana nazari kan al'amuran da suka shafi muhalli, canji da ɗumamar yanayi sai kuma noma da kiwo. wannan karan kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda mazauna wani ƙauye da ake kira da kwangwame da ke karamar hukumar takaita a jihar da magaram suka yi namijin yunkuri don kare hamada da ke barazana ga wani kungurmin dajinsu na kwangwame da suka gada al'ummar wannan gari na kwangwame dai sun lura da yadda dajin na gwamna kamar yadda suke kiransa wanda iyaye da kakanninsu suka ba da labari cewa wuri ne mai albarkatun gandun daji iri-iri da kuma dabbobin dawa masu yawa ya kama hanyar taɓarɓarewa da kuma bushewa hakan ta sa suka haɗa kansu da taimakon ma'aikatan gwamnati da kuma masu hannu da shuni domin ceto wannan daji bayan kwashe wasu shekaru dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin kuwa dajin na kwangwame ya dawo yadda yake gwanin sha'awa har ya zama abin misali a yankin ko a gasar yaƙi da hamada da aka shirya don albarkacin ranar samun 'yancin kan jamhuriyar Nijar a ranar 3 ga watan Agustan da muke ciki a kan dashen itace al'ummar ƙauyen na Kongomi ne suka zo na biyu a faɗin ƙasar saboda yadda suka yi tattalin gandun dajin mai faɗin eka 1840 inda suka samu kyautar kuɗi sefa miliyan biyu da rabi. an dai a icen ɗakwara mai ba da ƙaro a eka sama da hamsin kuma tuni suka so samar da ƙaran don tabbatar da wannan buri ne kuma aka raba wa mutanen ƙauyen wasu filaye don su noma su kuma kula da shi muhammad lawal musa shine jagoran hukumar gandun daji a jihar ta takaita ya kuma yi mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki a tsarin da lokacin da nasara ya zo sun yi dogon tsinkaye sun ga eh, daji yana taɓarɓarya ya kamata a ce an tsare shi saboda a kare wasu albarkatu da dama wanda allah ya halitta musamman ma ɓangaren itatuwa na ɓangaren namomin daji ya kare ya tsare dangance da albarkar wurin shine ne ake ce ma klasama a turance to wannan an yi shi wai ba don a hana mutum ɗan adam bai ya ci moriyar daji a'a wannan an yi shi ne saboda dogon tunani a dangance da al'umma da take samun albarka wato lukura demographic shi ne babban dalilan in aka ce al'umma tana karuwa a kwana a tashi wata rana za a waye gari dajin nan gabaki daya ya ɓace kashi dalilin da ya sa wannan hukuma na lokacin nan lokacin da nasara yake mulkin nijar ko in ce ƙasar nijar take ƙarƙashin mulkin eh, mallaka nasaru suka suke wannan tsari abin har ya rako ya rako wasu 'yan shekaru har lokacin da allah ya sa ƙasar mu ta nijar ta shiga fannin nan na decentralization wato cin gashin kai da kai to wannan tsarin na decentralization shi ya sa aka ga jama'ar karkara babu wasu hanyoyi da za a bi na a ga rayuwarsu ta canza dangance da noma da kiwo da suke yi tunda noma da kiwo su ne ayyuka na musamman wanda eh, mutanen karkara suka sa gaba ko in ce duk 'yan nijar suka sa gaba don shi ne aka ce a ah, ya kamata a ce ba ma wurin da gwamnati ya mallaka ba mutane suke noma hatta da wannan dawon gwamna dangance da wannan demografi din nan Eh, albarkan nan da jama'a ta ya kamata a ce don gwamnan wannan ma an zamna an yi tsari an ga ya ya kamata a ce al'ummar da take kewaye da wannan dajin sun ci wurin din a lokacin nan su duk in ka ce daji ko mushan daji a mutane ɗauka suke kawai a wannan albarka ce kawai ta gwamnati ko kuma albarka ce kawai wanda mushan daji ne shi kadai da tuni iya kewaya wannan daji nashi ne a ba haka nan ba ne cikin tsarin siyasa ta ƙasar mu ta Niger ci gaban ƙasar Niger wannan albarkatu na harko wanda suke cin riba dabar jama'al karkara jama'al wanda suke kewaye da wurin su ne ɗazu na zana manoma da makiyaya da masassaka da sauransu da 'yan kwaro su ne suke cin ribar wannan wurin kenan ba gwamnati ba ne mu eh, wakilan gandun daji kawai dan mu tallafawa ma al'umma wannan ta ta yadda aikinta na yau da gobe domin ta cin moriyar wannan wurin shi ne ya sa aka zamana aka yi tsari wuraren nan dawon da ake cewa fure klasi aka yi tsari aka ce a ah, tunda al'umman nan akwai manoma akwai makiyaya akwai a makiyayan ma akwai 'yan karkara akwai masu wuciya yomi ya kamata a zamana yadda siyasar nijar ta ba da dama a tsara su a mallaka musu wannan wuri tunda an gano cewar dajin wannan tabarbare yake. abdulaziz isiyaka ɗaya ne daga cikin masu kula da dajin gwamnan na kwangwame na kuma abin da ya shaidawa wakilinmu ibrahim malam cillo dajin kula da muke mishi can da farko dai fisibilla dajin nan hamada ta so ta mamaye shi sai muka gano cewa ƙasa tana zaizaya kuma yanzu sai muka shifka mishi itatuwa bayan mun shifka itatuwan na yau shekara biyar alhamdulillahi wurin ya yi kwari dajin ya tafi yadda ake so ciyawa dabobi ta samu kuma itatuwan nan sun yalwanta abu na biyu kuma an ɗayar da ba mutane na inda aka shifka suna noma wurin don ya ƙara yin sanyi itatuwan su samu yalwa sai abu na uku lalle hakika mun ga amfanin shifka wannan itatuwa don itatuwan na ya zo wurin har sun fara ƙwaro ma'ana shi ake ce gwam kenan ƙwaron nan gaba zai amfani bayan haka nan lalle kuma hamadar da take mamuye wurin alhamdulillah abun ya fara sauki eh, ka ce ku kuke kula da wannan daji ku nawa ne mu biyu ne zuwa uku da ni abdulaziz wannan abdulaziz isaka da usman madi kuma da iliya idi mu ne masu kula da wannan wuri kuma wajen kula da wannan wurin kusan ni ne ma shugaba shi usman yana man mataimaki bayan haka nan mu da muke kula da wannan wurin fi sabillahi mu ma masu kula da wannan mun ga amfani abu simi simi ne ne kuke ma wannan guri a matsayin kulawa madalla muna kula da shi itatunan da aka shifka ba mu bari a tuje su kuma ba mu bari a sare su bayan haka nan wani lokacin ba mu ma barin dabobi na ratsawa saboda kasa kaɗi shifkar da aka yi da farko kuma a kwanan yanzu kamar itatun da aka bari a ciki ba mu bari a sare su da wanda aka tarda da wanda aka shifka alhamdulillah suna na suna ci gaba da yaduwa to su ita itatuwa ne ko shifka eh dakwara ce zalla muka shifka eh dakwara ce kuma wani wurin akwai dirga akwai bagaruwa itatuwa dai na gargajiya eh itatuwa na gargajiya su ne muka shifka kuma alhamdulillah abinda muke ganin insha Allah nan da wani dan lokaci ta wurin nan kawai zai samu zai yanda ake so usman danmadi shine wanda ya wakilci mutanen garin na kwangwame wajen karɓar tukwicinsu bana gasa da aka yi ta yaƙi da hamada ko kuka zo na biyu wani irin alfahari ku kai. gaskiya farin ciki ɗari bisa ɗari muka samu muka ji daɗi saboda mun samu firi wanda ya kasance miliyan biyu da ni na amsa su ma da hannuna to ya kai ga kai ga shugaban kasa ga sai yadda muka yi hannu da shi ya jinjina mini ya ce di a ci gaba da kokari eh, ya ce a yi hakuri kuma abin a gaba ma ya yi haka to ya kaji da ka ganka a wannan matsayin da sunan al'umma kongome da suka tattali dajin su gaskiya ba al'ummar kongome kadai ba dukan mutanen nijar ma sun ji daɗi kuma sun jinjina mini saboda duk wanda aka ce sit aka bude daji aka dauke eka hamsin da sunan gwamnati aka yi ta su kansu mushanan daji ma mamaki suke yi wani aka tambaye ni wani mushan daji ne ya buɗe wannan sitar na ce musu lawalitin bane aka ce eh gaskiya ya yi decourage a ci gaba da haka to kuma alhamdulillah mun ji daɗi ɗari bisa ɗari. tun a can me zo maka akai tun a can gaskiya na yi farin ciki da muka samu na biyu kuma sai ta bani damar in mun zo mu ƙara buɗe wata sita ɗin saboda a cimma wani gurin tunda wannan mun ci gasa da ita kuma mu ƙara wata eka hamsin ita ma insha Allah za mu cin gasar da ita a yanda dai muke tsammani to su wannan kuɗi da aka kawo ya aka yi su wannan kuɗi da aka kawo to tunda a gwamnatace sai ka fito da muka kawo su hannun magabatan mu muka sa su kuma suka yadda ta kamata aka sake wani dashe da wata eka hamsin aka ƙara goma samanta suka zama sattin aka sa musu itatuwa don a gaba ma ko da an zo irin wannan konkur din ita ce zamu gwadawa gaskiya wannan tarihi ne zai kasancewa a dai nan jihar da magaran tunda wannan shine na farko da aka samu desian free a wannan kwamfala da gwamnati ya hudu yanzu ga shi kwangwame ta hoto ita ce ta samu free na biyu kwangwame kuma ita ce frontier din da magaran kenan da sunan zandar ne wannan free da muka same shi hal yanzu me za ku himmatu wajen irin wannan aiki to yanzu ma dai kamar yadda abokin aiki na ya baka bayani yanzu matakan tsaro muka ƙara ɗaukar muka ɗauki kwakwarin mataki kuma can ma mutanen namu sun gane yanzu dai ba a samu matsala kuma insha Allah muna nan muna bi sau da kafa kamar yadda aka samu Shirin na ka rayuwarka ya kuma zanta da ɗaya daga cikin zababbun wakilan jama'ar karkarar yankin na kwangwame Tahir Malam Manzo, wanda ya ce ba shakka kwalliya fa ta biya kudin sabulu dangane da shirin na raya dajin na kwangwame wanda suke sa ran albarkarsa za ta faɗaɗa zuwa sauran sassan jamhuriyar Nijar. Wallahi na yi kowa farin ciki bisa kan a cikin region ɗin zandar kwamin ɗin da gumsa ta samu wannan tukuici kuma bayan haka nan sartu kuma yankin kwangwame yankin kwangwame kuma yanki na ne alhamdulillah na gode ma Allah ɗari bisa ɗari. To me kuke yi don ku zabar da jama'a? Muna waye kai muna jan hankalin bisa da mutane muna jan hankalin su bisa kan wani abubuwan da ake. Eh, daji ne a kama duka namu ne na kwamin ne na jiha ne na ƙasa ne alhamdulillah kuma ana kama basu muna waye kai basu ka abubuwa to daga jamhuriyar Nijar sai kuma Najeriya inda idan za a iya tunawa a watannin da suka gabata manoma a yankin arewa maso gabashin kasar musamman ƙauyukan jihar borno suka koka bisa fargabar da suka ce suna fuskanta na barazanar mayakan boko haram abinda ya hana da dama daga cikinsu fita don gudanar da ayyukansu wannan matsala ce ta sa gwamnatin jihar ta borno kaddamar da wata runduna ta musamman da ta kunshi jami'an tsaro mafarauta da kuma sivilan jtf don ba da kariya ga fararen hula da manoma a gonaki da kuma wuraren kiwo a wani mataki na karfafa gwiwar manoman da su fita gonakinsu domin inganta noma a damunar bana kan wannan yunkuri ne kuma shirin muhallinka rayuwarka ya nemi karin bayani daga wakilinmu a jihar ta borno bilyamin yusuf a baya da ya samu kuma baya harkokin noma saboda matsalar tsaro da rikicin boko haram ya haifar inda manoma da dama suka kaurace gonakinsu saboda yadda mayakan boko haram ke bin manoma har gonakinsu suna hallaka su to domin magance barazana da ake fuskanta na karancin abinci saboda rashin fitar manoma gonaki saboda barazanar tsaro gwamnatin jihar borno ta samar da wata runduna ta musamman domin ba da kariya manoma wannan runduna kamar yadda gwamnan jihar profesa babagana umar zulum ya bayyana wani bangare na alkawarin da ya yi na farfado da aikin gona They will work hand in hand with other security outfits such as the civilian JTF za a yi aiki ne kafada da kafada da wasu rundunonin tsaro kamar su civilian gtf mafarauta da kuma 'yan sa kai saboda a samu dangantakar aiki mai kyau ina ba ku tabbacin cewa gwamnatin jihar borno za ta samar da kyakkyawan yanayi don cimma wannan burin wannan runduna za ta yi aikin sintiri domin tabbatar da tsaro a dukkanin gonaki da wuraren noma a sassan jihar kuma an samar musu da dukkanin kayayyakin aikin da suke bukata don yin aikinsu ba tare da matsala ba alhaji abdullahi abdullahi ibrahim shine babban kwamandan rundunar samar da tsaro ta farin kaya wato civil defense mai kula da jihar borno ya min karin bayani yadda wannan runduna za ta yi aiki na samar da tsaro ga manoma har ma da makiyaya inda ake noma tabbatar da cewa an kare manoma domin ka duba kakar bara an kashe manoma sun fi hamsin a wannan jihar akwai wanda kuma aka sace su a gona to kaga insha Allah muka tura jami'an tsaron mu a wurin duk wannan abun zai kau akwai su ma makiyaya a ciki wanda za a sasanta su tsakanin su da manoma su kwanta hankalin su insha Allah za a ba su kariya na musamman ba yadda kullum suka za su je noma suna fargaba za su je yabo eh, za su je kiwo suna cikin fargaba amma wannan karan eh, da tsarin da muka tsara za a yi nasara a cikin wannan abin kuma su kwantar da hankalinsu za su ga canji. Akwai mafarauta da 'yan baka da kuma matasan civilian JTF da ke cikin wannan runduna abin da ya sa na tambayi Malam Abba Aji Kalle daya daga cikin jami'an civilian JTF yadda za su bada tasu gudunmuwar sa ya ce. To alhamdulillah gwamna ya kaddama da wannan abin kuma yaran mu sun samu foro daga wajen ah, civil defense kuma in Allah yadda za a ba kariya a jama'a mu za su fita gona insha Allah. Manoma sun yi marhaban da wannan mataki da suka ce zai ba su damar fita gonakinsu su yi noma a damunar bana kamar yadda wannan manomi da ya ce sunansa Musa Umar ya shaida mu. Mu manomi ne sosai ma har gaba da baya. Kaji mun yi murna wannan abun zancin da muka ji wannan. Allah taimake mu Allah ba mu zaman lafiya da wadata duka a kasar mu na Borno. Kamar yanzu za ku yi noma ba fargaba kenan. Ah, insha Allah insha Allah Allah taimake mu. Sunana Muhammad Abubakar Ladan. eh to da farko dai muna gode a gwamna wannan ba karamin kokari yayi ba saboda wannan yanayi na noma gaskiya ana samun matsala tsakanin tsararru boko haram wanda mutum kawai ya je yana sharan gona ko yana shuka gona ko yana noma hankalinka kana kan noman sai ga kamar yadda ka san mafarauci yana farautan dabbobin daji haka yaran boko haram da su zo su farauci manoman mu su zo su kashe wasu su tafi da su wai su su yanka haka nan masu neman itace don nema don nema kansu lufin asiri dole ne ka samu ka yi kadar-kadar ninka wanda za ka rufa kanka asiri musamman wanda suke daga kauye kauye su ya watse sun zo sun zauna a irin kam din nan dole ne su fita su nemi rufa a kansu asiri amma hakan suna samun matsala na yanke-yanke da kashe-kashe da sace su to a hakan kuma mai girma gwamna ya zo ya kaddamar da wani irin shiri na kula da makiyaya da manoma da masu saran dajin ma dai gaba daya amma babba abin da muke fata shine gwamna ya ci gaba da wannan yunkurin nasa ya yi kokari ya ga cewa ya kara jami'an tsaron jami'an tsaron nan kuma tsakanin su da Allah su tashi su tsaya su dinga zagayawa ba wai zama guri daya za su yi ba tunda gwamna duk yanda ake da akwai tsammanin cewa ya dan tsara musu abubuwan hawa so saboda haka su yi kokari su dinga dan zagayawa don maiduguri kasa ne mai faɗi zagaye da ita ko ta ina mota yana iya tafiya ko ta ina boko haram na suna iya fitowa da manoman mu daga kilomita biyu uku na idan ka bar maiduguri ba dama kai noma bayan da za ka yi kai sati guda ko wata ka ce wai ka je gona ba har da boko haram ko ka ji labari sun kashe ko an far muku kun tsira wanda ai kwanan shi ya kare su kashe ko su tafi to amma haka din yanzu da gwamnati ya dauki wannan matakin muna sa rai da Allah ya sa ya taimaka muna sa rai da abun za a ci nasarar abun saboda rashin noma na ba karamin ci baya bane ba karamin ci ci baya bane kamar yanzu da wannan kadama da wannan shiri kama yanzu a shirye kuke kuje gona ba fargaba eh to fargaban nan ba za a rasa shi ba amma dai an fi samun nutsuwa a haka din an fi samun nutsuwa a haka ko da ba za a samu a tafi jeji mai nisa ba dai ana dan tafiya gurin da aka dan saba da ana barnan waye da sauransu ana dan zaga a yi dan noman da fargaba ko da wani dan abin da haka ana yi sai dai kiran da muke wa gwamna shine da yayi kokari ya ga cewa eh, ya sa ido a wajen bangaren jami'an tsaron nan eh, musamman abin nan yan civil defense da irin su mobile police da sojojin ma da irin yayara mu yan kato da gora da maharba da waye da sauransu dan ba fa haka kawai aka ba su irin abubuwan hawa ko kuma dan alawusin da aka ajiye musu da ma ba su taimaka al'umma ne al'umman nan kuma ana cikin wani garare ana cikin wani matsala dole ne a yi kokari a nemi rufa kai asiri malam adamu dan borno na ɗaya daga cikin masu ruwa da tsakiya harkar noma kuma ga abin da yake cewa so in ka kalli wannan abin ta wannan fuskar gaskiya abin yana da kyau sai dai kalubale da abin ke tafiya da shi shine ya za a yi a tsare rayukan mutane na daya na biyu kuma kada su abu da 'yan siyasa su siyasantar da abin a zo ana tunanin cewa ana yi su janye a zahiri sun fara nuna ana yi daga baya su fara jan kafa a akai kaga aka samu ire-iren wannan abubuwan to gaskiya ba za a ci nasarar da ake bukata ba to yanzu amma a ganin ka da wannan kana ga manoma za su koma gona ba tare fargaba eh a ai noma sana'a ne so duk wani mutumin da ka sani yana bukatan yayi dama ce dama bai samu ba amma duk mutumin da za a tsare ransa a tsare dukiyansa zai fita ya noma don neman karuwar kansa ma so don haka wannan gaskiya abu ne wanda gwamnatin jihar Borno ta kaddamar gaskiya ya yi kyau a wannan yanayi sannan kuma in ka duba abinci zai yawaita dama jihar na fama da karancin abinci sai an fita waje a kawo abincin da makamantansu to in har za a samu a yi a wurin kaga in Allah ya abubuwan zai yawaita sannan kuma bugu da ƙari ma yanzu kamar yanda gwamnatin tarayya ta bada ministan gona a jihar borno idan aka haɗa karfi da karfe suka haɗa kansu to gaskiya za a kori yunwa da fatara dan shi ma fad ne na samun ra'ayin yi biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa To duka-duka da wannan shirin zai naɗe tabarmarsa a wannan makon, amma kafin nan a madadin abokan aiki da suka tallafa wajen haɗa shirin ya kuma iso gare ku wato ibrahim malam cillo da kuma bilyaminu yusuf ni nura suleiman da na jagoranta ke fatan mu huta lafiya.